Aunque bola bola bola Aunque agulha! E aí? don't want deny. I want problems always. Yeah, make Shara. Ya, Gani nan a Akwai shara kenan. Gani. a shara kenan. Ku ka ƙara so mana. Albarka da yamma. Hey, stop mana. Ba za ka ba. Ba ka fesa baka sha kai ka dubi girman ka dan Allah. ka kusa cimma shekara arba'in ina ga me za ka yi ta sana'ar shara lokaci duniya na gudu ko kuna binta da rarrafe sana'ar ce muna ci muna sha a ciki me za a ci a wani sana'a kula naira goma naira wani gidan mace ci a da Allah gashi ka taimake su kai ba ka son ka irin ka girma ka gina makeken gida kai hau mun mota mai numfashi AC ka mun dawa kai bacci na a rana to wai kai kai ina ma ka tsaya ne a matakin ka. na marifo na tsaya primary pro me mai wani primary kai zaka iya rubuta sunan yan garin ku duka ka tashi malam ka yi makaranta ka mallaki digiri ina gaya ma ka garin nan ina gaya ma ba dole ba ko ina lungu da sako dan daba dan waye su dame mu ba sana'a dakata malam na fuskanci abin naka da cin mutunci to ka sani ko daga wace makaranta ka fito dole ka san wa'annan bayan Allah da zan lissafo maka dan sun fi ka san wuce ka abu Profesa Wale Shoyinka, Profesa Munzal Ahmad Isa, Profesa IBK kano professor aliyu kamal sun ce kai kowace irin sana'a ce dan ka biya wa kanka kuɗin karatu ya zaka ka kalle ni ka dinga ce min in iska mun cika gari kuma duk kurewar bokon ka na san baka isa ka kama kafar waɗannan mutanen ba abba hikima fage ba nasiru salisu zango audu bula mabakarti mm haruna kabiru musa jammaji ko ka isa ka ce min ka kage baki amma dai an ce bar ganin ka tara ka kiyaye mai nema ai mu ma na ga muna kan hanya dan kaga baka isa ka rena min ta ba kar ka ga ina harkar yari bola to idan dare ya yi kasuwar kiripto nake ci har gari ya waye dan bokon banza sai girman kai mu za ka gaya wa boko ga kuɗi ga bola mu wai ka gaya mun kai da kake takama da bokon a najeriya mai gwamnatin kasar ta tanadan maka kake wani ƙaho da boko kana magana aikin gwamnati malam kakkaba ta min rai kaga tafiya ta kawai ni kai kai ni za ka raina wa you are you you are very kamar very stupid Very stupid. Ko maganar nan mai bula fa ya faɗi gaskiya. ba wata tsiya da gwamnati ta tsina ba wani moro da muke da gwamnati sai kwalin kawai na gaya ma